Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Lahadi 11 ga watan Satumbar shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai. kasar birtaniya ta fitar da jerin hidimar jana'izar sarauniya elizabeth ta biyu inda jama'a za su sami damar yin girmamawa ga marigayiyar ana ci gaba da gwabza kazamin fada mako daya bayan dakarun ukraine sun kaddamar da harin ramuwar gayya kan sojojin rasha a gabashin yankin kharkiv kasashen faransa da birtaniya da jamus sun bayyana tsananin shakku kan kudurin iran na sake bitar yarjejeniyar nukiliya a yayin da take mai da martani kan sabuwar bukatar tarayyar turai kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa hukumar kiyaye afko hadura ta najeriya wato frsc ta yi ƙarin haske kan mummunan hadarin da ya faru a jihar oyo da ya kone mutane goma sha biyar kurmus Sayo-sayon da hukumar zaben ghana ta ga dokokin zaɓe da za ta mika ga majalisar dokokin ƙasar ya haifar da muhawara tsakanin jam'iyyun siyasar ƙasar idan muka leƙa jamhuriyar Nijar kuma shugaban gwamnatin rikon kwaryar burkina faso paul henry sandago da miba ya gana da shugaba muhammad Bazum kamar kowace ranar lahadi yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda shamsiya hamza ibrahim ke gabatarwa muna kuma tafa da wasu daga cikin rayun da kuma sauraro kan turo ta imel kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. A gobe Litinin 19 ga watan Satumba za a gudanar da addu'ar jana'izar marigayiya sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu a Westminster Abbey da ke birnin London. tunda safiyar yau Lahadi sarauniyar ta soma tafiyar komawa London, sa'adda aka yi tafiya da akwatin gawarta ta tsawon kilomita fiye da 280 a cikin motar ɗaukar gawa daga bamoral inda ta rasu a ranar Alhamis zuwa Edinburgh. tafiyar ta tsawon kimanin sa'o'i shida ta ratsa ta garuruwan aberdeen da dundee da perth a edinburgh babban birnin scotland jama'a sun yi dafifi domin girmama sarauniyar a yayin da aka ajiye gawarta a fadar holyrood house da ke jihar a gobe litinin da rana kuma wani ayarin masu jana'iza za su tafi da akwatin gawar sarauniyar zuwa majami'ar st giles inda anan ma jama'a za su yi mata girmamawa a ranar talata kuma sha uku ga watan satumba 'yar sarauniyar gimbiya anne za ta raka gawar daga majami'ar ta st giles zuwa filin jirgin saman edinburgh domin komawar elizabeth ta karshe zuwa fadar buckingham da ke birnin london a cikin jirgin saman sarauta ma'aikatar tsaron birtaniya ta ce sojojin ukraine na ci gaba da samun nasara a yankin kharkiv bayanan binciken sirri na ma'aikatar da aka wallafa a shafin twitter a yau lahadi sun bayyana cewa akwai yiwuwar rasha ta janye dakarunta daga yankin amma kuma an ci gaba da gwabza yaƙi a zagayen muhimman biranen kupiansk da izium dakarun na ukraine a jiya asabar sun ba da rahoton cewa sun karbe ikon izium sun kuma tura sojojin rasha a tsallaken kogin oskil ma'aikatar tsaron rasha ta tabbatar da janye dakarunta daga izium tana mai ikirarin cewa dama ta tsara janyewar masu nazarin lamuran sojojin yammaci sun ce idan har aka tabbatar da samun wannan nasarar hakan zai baiwa ukraine iko da babban layin jirgin kasa da moscow ke amfani da shi domin jigilar dubban sojoji zuwa gabashin ukraine a wani bangaren kuma an ruwaito wani shugaban kungiyar awarin rasha yana bayyana cewa an gwabza kazamin fada tsakanin dakarun rasha da na ukraine a yankin donetsk wata madatsar ruwan wurin haƙar ma'adinai ta fashe tare da haifar da ambaliya da ta shafe gidaje da motoci a tsakiyar ƙasar afirka ta kudu kamar yadda jami'ai suka bayyana a yau lahadi suna masu tilastawa mazauna yankin da su fice hotunan talabijin sun nuna laka da ruwa suna kwarara daga mahaƙar ma'adinan zuwa wata unguwar jama'a da ke kusa suna kuma rurrufe hanyoyi da share gidaje a judges fountain wani gari mai tazarar kilomita 100 a kudu maso yammacin bloemfontein babban birnin lardin jihar free Maratsar ruwan da ke yankin ta fashe da safiyar yau da misalin karfe shida na safe wato karfe 4 agogon gmt in ji falesa chibisi mai magana da yawon firimiyan jihar free CC tumbela a cikin wata sanarwa ta ce al'amarin ya yi sanadiyar fashewar gidaje da motoci amma bata bayar da adadi ba chibisi ta kara da cewa kawo yanzu ba a sami rahoton asarar rayuwa ba amma an kai mutane goma sha ɗaya zuwa asibitocin yankin da ƙananan raunuka wani ayarin jami'an ba da agaji kan bala'o'i ya isa wurin domin tantance yawan barnar da aka samu amma har yanzu ba a kai ga gano musabbabin faruwar lamarin ba ma'aikatar kula da jin daɗin jama'a ta lardin ta ce tana taimakawa wajen kwashe waɗanda abin ya shafa tare da daidaita ayyukan agaji an juma kaɗan murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko inda hukumar kiyaye afkuwar hadura ta Najeriya wato FRSC ta yi karin haske kan mummunan hadarin da ya faru a ranar Juma'ar da ta gabata a jihar Oyo da ke kudu maso yammacin ƙasar. hadarin dai ya yi sanadiyar konewar mutane sha biyar kurmus. Hassan Umar Tambol gare ka. a wannan juma'a ne aka yi wani mummunan hadarin mota a ƙauyen lalate maya da ke jihar oyo hadarin dai ya auku ne a sakamakon taho mu gama a tsakanin motoci biyu samfurin toyota siyana da wata mota mutane goma sha biyar suka kone kurmus yadda ba za a iya gane kamanninsu ba kana sauran mutanen biyun da suka ji raunuka suna karɓar magani a babbar asibitin Awujabi da ke garin eruwa a jihar oyo musta kiyo olalekan shine mataimakin kwamandan dogarawan hukumar kare haɗura mai kula da aikace-aikace a jihar Oyo, Najeriya. Yes, it was a head-on collision. Head-on collision bus and another car. One was coming actually from a eh, share his side, make her. Then the other one coming from Abeokuta side. To ic Corp Commander Morinkio Olalekan ya ce motocin biyu sun yi taho mu gama ne a tsakanin sayana bas da wata mota. Ɗayar motar tana zuwa daga yankin Isayin, ɗayan kuma tana zuwa daga Abeokuta a Ogun. To Major Wanda hadari wannan Morinkio Sai Olalekan ya ce. One of the vehicle was overspeeding. They wanted to dodge the pothole and then had collision with the oncoming vehicle. If the the, driver had been careful, he could just enter the pothole slowly. And that was why we emphasize on a uh, speed breaker for commercial drivers, especially the buses. And Mr. Olalekan ya ce motar da ke gudun famfalaki ta kaucewa wani rami ne da ke kan hanya sai ta yi taho mu gama da motar da ke tafe. Ya ce da direban ya shiga ramin da hankali sannu-sannu da ba wani abin da zai faru. Ya ce wannan shi yasa muke sawa direbobi musamman na kasuwa na'urorin ƙayyade gudu kamar direbobin motocin bas da dai sauransu. Na tambaye shi ko ina gawarwakin suke sai ya ce suna asibitin Awojabi a halin yanzu amma 'yan uwan mutane shida sun karbi gawarwakin su. Kana an ajiye mutane bakwai a asibiti. The corpses are in the mortuary. They are the mortuary general hospital but six of the corpses were cleaned by their family. Tu aisi Olalekan ya ce sakonsa shine yin aiki da hankali shine babban sako. Direbobi su daina kazamin gudu su daina ganganci a hanya domin a sauke fasinjoji lafiya lau. Extreme carefulness is mandate. Uh, yes, this is the first time. It's, it's not an area where we recall such casualty of this magnitude. Ya ƙara da cewa wannan shine karo na farko da sun ka sami mummunan haɗari da mutane da yawa haka sun ka mutu a wannan yankin na lalate. Wannan yanki ba a cika samun haɗari ba da ya jawo mutuwar mutane da dama. Masu yin sharhi a game game da hanyoyin Najeriya suna ta'allaka samun haɗura na motoci manya da ƙanana a kan rashin kyawun hanyoyi. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambuwal. Kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga murtala da ci gaban labaran duniya. Kasashen Faransa da Birtaniya da Jamus sun faɗa a jiya Asabar cewa suna da tsananin shakku kan kudirin Iran na sake bitar yarjejeniyar nukiliya. Kalaman da Tehran ta yi watsi da su, Moscow kuma ta bayyana su da cewa ba su dace ba. A farkon wannan watan, Iran ta aika da martaninta na baya-bayan nan kan kudirin da kungiyar tarayyar Turai ta gabatar na maido da yarjejeniyar shekara ta da goma sha biyar. wadda a ƙarƙashinta Tehran ta ƙayyade shirinta na nukiliya domin samun sassauci kan takunkumin karya tattalin arziki na Amurka da EU da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya. Jami'an diplomasiyya sun ce martanin da Iran ta mayarwa jami'in tarayyar Turai wani mataki ne na koma baya. inda take neman danganta farfado da yarjejeniyar da rufe binciken da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e ta yi kan gano sinadarin uranium a wurare uku hukumar gudanarwar hukumar ta iaea e za su gudanar da taro a gobe litinin watanni uku bayan zartar da kudirin neman iran ta bada cikakken bahasi da hukumar ke sa ido a kai gabanin ganawar kuma kasashen turai sun haɗa kai kan yarjejeniyar domin nuna ɓacin ransu a cikin wata sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar kasashen uku da aka fi sani da e3 sun bayyana cewa wannan bukata ta baya-bayan nan ta haifar da shakku matuka dangane da aniyar iran da kuma ƙudurinta na cimma nasara kan shirinta shugaban amurka joe biden ya yi bikin ranar tunawa da hare-haren sha 11 ga watan satumba karo na 21 a yau lahadi tare da gabatar da jawabi a yayin aza furannin girmamawa a shalkwatar tsaro ta pentagon a cewar fara shugaban ƙasa ta white house an yi bikin ranar ne domin tunawa da harin ta'addanci na shekara ta 2001 sa'ad da wasu 'yan fashin jirgi suka kwace wasu jiragen saman sufuri suka kuma yi amfani da su a matsayin makamai suka rufta a babbar cibiyar kasuwanci ta duniya da ke new york da shalkwatar tsaro ta pentagon da kuma pennsylvania field kusan mutane dubu uku ne suka mutu a harin wanda kungiyar alkaida ta kai amurka da ƙawayenta sun mai da martani ta hanyar kaddamar da yakin afghanistan uwar gidan shugaban ƙasa jill biden za ta yi jawabi a yau lahadi a wajen bikin tunawa da jirgin sama na 93 a Shanksville na jihar Pennsylvania. Ita kuwa mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris tare da mijinta za su tafi birnin New York domin bikin tunawa da ranar ta ɗaya ga watan Satumba. A birnin New York an rufe ƙananan gidajen adana kayan tarihi biyu waɗanda aka sadaukar domin adana tarihin harin. A gaida Murtala Faruku Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Sauye-sauyen da hukumar zaben gane ta yi ga dokokin zaɓe da za ta mika ga mansar dokokin ƙasar idan ta dawo daga hutu ya haifar da muhawara tsakanin jam'iyyun siyasar ƙasar. Wannan muhawara ta taso ne saboda wani muhimmin tanadi da yake cikin dokar da ke cewa katin shaidar ɗan ƙasa gana kad kaɗai ne zai baiwa 'yan ƙasar damar cancantar mallakar katin zaɓe daga Akara ga rahoton da wakilin Idris Abdallah Bako ya aiko mana. Wannan muhawarar ta taso ne domin wani muhimmin tanadi da yake cikin dokar da ke cewa katin shaidan ɗan ƙasa wato gana kad kaɗai ne zai baiwa 'yan kasar damar cancantar mallakar katin zaɓe kamar yadda mataimakin shugabar hukumar zaɓe ta ghana mr samuel tete ya ce a taron manema labarai da hukumar ta shirya a nan accra sun tattauna da masu ruwa da tsaki akan sauye-sauyen a mun tattauna a kai tare da IPAC wato kwamitin shawarwari tsakanin jam'iyyu kuma mun aika da shi ga AG wato Anthony Janar na ƙasa. A zahiri ana tattaunawa kuma ba mu gabatar da shi a majalisa ba tukunna. Domin majalisa a hali yanzu tana hutu, za mu gabatar idan sun dawo daga hutu. Mr. Tete ya ce tsarin yin garanti ga wanda ba shi da cikakken takardun shaidar ɗan ƙasa yana cike da ƙalubale da dama kuma ba zai iya samar da ingantaccen tsarin rajistar masu zaɓe ga ƙasar ba domin haka za a soke dangane da rajistar masu kada ƙuri'a kuwa hukumar ta ce ba za ta haɗa sabuwar rajistar masu zaɓe na ɗan lokaci kamar yadda aka saba ba amma za a dinga yin rajistar ne a yaushe da zarar ɗan ƙasa ya cancanci mallakar katin domin haka hukumar na tsammanin yin rajistar mutane tsakanin dubu ɗari hudu da hamsin zuwa dubu ɗari biyar da hamsin a kowace shekara waɗannan sauye-sauyen da hukumar ta yi ya dace da ra'ayin jam'iyyar npp mai ci kamar yadda jami'in sadarwar jam'iyyar kuma mamba a majalisar gundumar gata yamma isaka ibrahim ya ce ina mini murka mun dace kamar ghana card shine yanzu takardar da kuma kadin da ya zama da ke gwada mutum shine ganiyan so kuma an ba dama arwa yau kowa yana ya je ghana kadin shi kuma yanda aka yi processing nan kuma yi su suka aje processing su ba wai shi lokaci ya kawai zuwa 2024 election day dama na nan da yawa duk wanda ke da niyya yake ya jefa kuriya na san zai kokari ya samu gara kadin domin ya samu ya yi eh, voters id kadin shi izan bai da shi yasa kun amince da wannan na mu amince sai dai babbar jam'iyyar adawa ta ndc da sauran jam'iyyun adawa ba su amince da kudirin hukumar zaben ba domin yin hakan zai tauye wa jama'a da dama 'yancinsu na kada kuri'a babban jami'in sadarwar zango na ƙasa na jam'iyyar ndc muhammad nazir ya ce mu dai a jam'iyya muna jiran ita shugaban hukumar zaben Ghana ne ta zo majalisa sabida mu iya tuntuɓanta da tambayoyi mu a gunmu mun san in an kai majalisa maganganu duk yadda take za ta fito domin wurin ba boye magana kowa ya gano gaskiyan jam'iyyar mu na nuna cewa wanga matakayyar da wato hukumar zabe take ɗauka wanda yake bai dacewa tsarin ragamin mulkin bukratiya ba. Siba Shakibu shine babban sakataren jam'iyyar PNC reshin yankin Accra. mu na People's National Convention PNC kenan ba ta amince da wannan umarni na kwamishin zabe ba saboda in an saya kan wannan umarnin to lalle hakika zai haifar da wasu matsaloli wanda yake a a ganin mu take yanci ne ko take haki ne ga wa'anda kundin tsari na mulkin kasa ta ba su dama su iya su jefa kuri'a ko kuma a'a su ma su saya a jefa musu kuri'a to gaskiya na hakika a saya bisa kan wannan shawara ko umarnin da kwamishin eh, zabe ta bayyanar shi ba zai ba za mu amince da shi ba a ƙarshen taron da hukumar zaɓe ta yi kira ga hukumar shaidar 'yan ƙasa da ta gaggauta bugawa tare da rarraba katunan shaidar 'yan ƙasa domin don baiwa waɗanda suka cancanta samun sauƙin yin rijistar katin zaben. Idris Abdullah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. A gaida Idris Abdullah Bako, to yanzu kuma sai rahoton mu na ƙarshe. Shugaban gwamnatin rikon ƙwarar Burkina Faso, Paul Henry Sandago da Miba, ya yi rangadi a yau Lahadi a jamhuriyar Nijar, inda suka gana da shugaba Muhammad Bazoum a fadarsa. Kamar sauran ƙasashen G5 Sahel, burkina faso na fama da hare-haren 'yan ta'addan yankin sahel abin da ya sa masu sharhi akan al'amuran yau da kullum ke kallon wannan ziyara da muhimmanci wakilin murya amurka a yamai sulan mumun barma ya aiko mana ƙarin bayani Laftana Kanal Paul Arisan da Wago da Miba wanda ya yi shigar tufafin kwarar hula ya zo Nijar ne domin tantauna hanyoyin da za a bullo a matsalar tsaron da ta ƙici ta cinyewa a yankin da 'yan ta'adda ke ci gaba da karkashe ɗimbin mutane tare da tilastawa dubbai tserewa daga su ba idan kuma bayan tattalin arziki da tsayawar harkoki da dama da ake fuskanta. Ga abin da shugaban gwamnatin mulkin sojan ta Burkina Faso ke cewa a takaitaccen bayanin da ya yi wa manema labarai jim kaɗan bayan ganawarsa da shugaban ƙasar Nishar muhammad Bazoum. Ben, vous savez la question de l'insécurité eh, dans la zone des trois frontières eh, est préoccupante. ya ce kun san matsalolin tsaro a kan iyakokin nan uku abu ne da ke matukar ta da hankali shine makasudin wannan ziyara da na kawo wa shugaban kasar nijar domin mu yi nazari a kan kalubalen da muke fuskanta a kan iyakokinmu don ganin mun zakulo hanyoyin da za mu tunkari wannan al'amari To koya masu sharhi akan al'amuran yau da kullum ke kallon wannan yunkuri? alhashi Nasiru Saidu shine shugaban kungiyar Fadi Sanvoa. Kwanan baya shugaban kasa Alhaji Muhammadu Bazum ya tura minista na tsaro Alhaji Alkasum Indatu domin a tattauna tsakanin Niger da Burkina mahimmancin tsaro wanda abin ya shafa tsakankanin mu biyu kamin a kai zancen Trois Frontières din koko iyakokin uku gaba ɗaya. Kenan dangantaka wannan wadda an kaɗar ma tsakaninmu da burkina faso wadda ita ma minista na tsaro na can ya zo nan ya ziyarce mu ina ji shi ne abun da ya fi mahimmanci a cikin wanda shugabannin ƙasa biyu za su tattauna domin a samu harkar tsaro ta tabbata a iyakokinmu mu da burkina faso yau mali ana iya a ce ta komo cikin tsarin na tahiya wanda ka nuna muna cewa ba a iya a samu kwanci hankali matukar ƙasashen uku ba su haɗa ƙarfi da ƙarfe ba dole ne shugabanni su kufa a mai da duk wani tunani gehe irin wanda mali ta yi ita can baya dama saboda wasu dalilai ita mali ta ware kanta harkar rashin tsaro harka ce da ta shahi kasashen uku ta shahi talakawan kasashen uku. Kafin wannan rangadi na birnin Yamai, shugaban gwamnatin rikon kwaryar Burkina Faso Laftana Kanal Paul Ari Sandawago da Miba ya ziyarci kasashen Mali da Cote d'Ivoire a makon jiya inda suka tantauna akan batutuwan da suka shafi sha'anin tsaro da ɗaya gefe dambarwar da ke tsakanin waɗannan ƙasashe bayan da gwamnatin kanal asimi goita ta cafke sojoji 49 na cote d'ivoire da ta ce sun shigo mali ne ba kan ka'ida ba waɗanda kuma take kallon su a matsayin sojan haya a wani lokacin da ake ta neman hanyoyin bikon ƙasar ta mali wacce ta ba da sanarwar ficewa daga ƙungiyar jason sahel a watan afrilun da ya gabata sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger A gaida Sulaimun Barma, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar ta BOA Africa kan mita 200.5 haka kuma a koda yaushe ake so. Social media duniyar Masu sauraro Assalamu alaikum an barka mu da warhaka sannan da arzikin sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim jagorar shirin. Madalla To a yau shirin zai karkata ne ga irin gudummawar da kafafen yada labarai da ma 'yan jaridu ke takawa ga sha'anin tsaro da a yanzu ya zama ruwan dare a duniya musamman ma a Najeriya da ke ci gaba da fuskantar matsaloli na tsaron. Sai dai ana ganin kafofin sada zumunta na zamani a yanar gizo na neman shan gaban sauran kafafen da aka saba da su a da wato irin su kafar rediyo da TV da ma jaridun wajen sauran yada labarai da suka jibanci lamuran tsaro da dai sauransu. Cikin wani bincike da kafar Kepios ya gudanar a watan Yulin Fabrairun wannan shekara ta 2022 an gano cewa akwai masu amfani da shafukan sada zumunta kusan biliyan 4.70 a duniya wanda ya kai kashi 59 na yawan al'ummar duniya. A Najeriya kuwa ana da masu amfani da shafukan sada zumunta kusan miliyan 32.9 abin da ke nuni da cewa duk wani sahihin labari ko na bogi na iya isa ga ɗimbin mutane cikin kankanin lokaci. Hakan ma ya sa cibiyar samar da zaman lafiya da diplomasiya da ci gaban al'umma na jami'ar Maiduguri Maiduguri a Najeriya ta wallafa wani littafi kan gudunmawar kafafen yada labarai na zamani ga fannin na tsaro da ma shawarwari ga al'umma wajen duba sahihan labarai kafin amincewa da su. La'akari da yadda ake saurin aminta ga duk abin da aka gani ta kafafen sada zumuntan. Kabiru Dakata na cibiyar wayar da kan al'umma akan shugabanci na gari da tabbatar da adalci kaja ya yi karin haske. Kamar yadda su waɗanda suka yi bincike-binciken nan suka faɗa ta kafar sada zumunta ta zamanto ta kafa da yanzu yanzu dole zamani yana tafiya da ita amma kuma kamar kowane abu tana da alfaninta tana kuma da matsalarta saboda haka abin da ya kamata shine su al'umma su daina ɗauka su daina aiki da abin da suka gani ta kafar sada zumunta lokaci daya yayin da ka ga abu a kafar sada zumunta dole ne sai ka yi bincike ka tabbatar da cewa wannan abin da aka sa yana da inganci yana da daga inda aka samo shi sannan kuma yana da zai iya taimakawa mutane idan bai cika waɗannan ka'i fa'idodi ba so ba shi da amfani ma ka yi amfani da shi sannan ba shi da amfani ka yada shi sannan kuma inda take da alfaninta shine tana da saurin isar da sako ga wani rukuni na al'umma musamman matasa so yanzu matashi idan ka bashi wannan littafin mai fejika da yawa ba dole ya iya zauna ya karanta ba amma kana sawa ka mishi wata hikima ko ta abinda a turanci ake cewa infographics game da shi hoto waye da sauransu duka sakonnin duk wannan tidin littattafan akwai yadda za a mai da shi cikin sako ta dan takaitaccen bayani a sa hoto so kana sa shi a social media sakon zai je ga waɗanda kake bukata so tana da nata gudu rawar da take takawa amma tana da illa saboda haka kawai abin da ya kamata shine dole ana so a samu waɗannan matasan su ma san me ake sai an amfani da social media amma kuma ba wai muna cewa social media nan ko me ya hau kai za a yi amfani da shi kai tsaye ba saboda mun san illar ta ta yadda ake yada labaran ƙarya a bayanan tunzura al'umma da sauran abubuwa da ba su dace ba gurin taimakawa tabbatar da tsaro a Najeriya. Duk da alfanun da kafafen yanar gizo ke da shi a wannan zamani Aisha Garba ta gidan talabijin din jihar Adamawa ta ce sun rage tasirin irin sauran kafafen yada labarai na gargajiya da aka sani a baya. A gaskiya wato kafafen wato za a ce shafin zumunta na zamani na yanzu ya kusan durkusar da aikin mu na 'yan jarida na gargajiya. Domin ta wayannan kafafen yada labarai ne akan samu labaran bugi, labaran kanzon kurege wanda maimakon ya kawo sauki ga wato abubuwan da ke faruwa sai da ƙara hura wuta. Domin mutum ne kawai zai zauna a ɗakinsa in ya buɗe wayansa ya ga ɗan labari kawai ya kara nashi a kai ba tare da sanin sahihin labarin ba wannan gaskiya yana mai da hannun agogo baya na shine in akwai hanya da gwamnati za ta bi wurin ganin ta shawo ko kuma hukumar yada labarai wurin ganin ta samu mafita wurin dakushe wa'annan kafofin domin samun daidaito na samun labari na sahihi abdulkadir ahmad mataimakin shugaban sashen labaru da al'amuran yau da kullum na gidan talabijin din nta da ke gusau ya ba da shawara ga waɗanda ke da sha'awar zama 'yan jarida na zamani da ke mu'amala da kafafen yanar gizo kan hanyoyin da za su bi don yin aikin su yadda ya kamata. Na cikin hanyoyin da muke gani na farko duk wanda yake da sha'awa da ya shiga wannan layi na yaɗa labarai akwai buƙatar ya koma makaranta ya akalla ko difiloma ko digiri akan wannan bangaren. Na biyu hukumomin da abun ya shafa musamman hukumar NBC ta kula da tsara kafafen yaɗa labarai su tabbatar da sun bullo da wani salo ko tsari da zai zama cewa an tsara yadda za a rika tafiyar da abubuwa ba abu abubuwa sake ba. Ga tsarin aikin jaridanci mun sani duk bayanan da za a yaɗa wa mutane na farko ana bukata a samu bayanai tabbatattu masu inganci masu nagarta kuma an tabbatar da an bi sawu an tabbatar da abin hakan sa abin akwai kuma abin da ke balance reporter da wanda abin ya shafa da bangaren hukuma duka an ji to a social media duk ba wannan kawai da wani mutum kawai zai ga ma labarin wani ya post wani ma labarin shekara biyu uku ba abin ya faru kawai ya gani saboda yana son a fara gani gare shi ko yana kallon abin idan ya faɗa zai jawo a ran bibiyar shafi ne kawai sai a yada wanda wannan sai ya kara kawo matsala maimakon ya kwantar da hankali kuma abin da yake mafi ban haushi da takaici akwai ɗansu gwamnonin jihohin da suna ba social media ma muhimmanci fiye da ainihin su gidan rediyo da talabijin wanda wannan kuskure ne daga hukumomi kamata a ce da sanin suna akwai ana ba da special advisors a jihohi na masu kula da hukumomin yada bayanai na zamani sai musu za su tsara musu wato abubuwa na training and retraining wato ba su horo lokaci zuwa lokaci ana tsara musu hanyoyi na zamani kuma hanyoyi masu inganci da za a tabbatar da nemo bayanai da yada su a ƙarshe kuma a sani ga aikin jaridanci cikin aikin jaridanci hukunci ba kawai ana kawo matsala bane ka ka'ida aikin jarida in ka kawo matsala kuma zaka nemi waɗanda adda alakin kawo mafita sai a tattauna da su sai su bada bayani wanda a wannan social media duk ba wannan ya kamata su ma da mutane na bibiya su suna sauraron su suna kallon su ya zama cewa in sun tattauna matsala in abin aka faɗa gaskiya ne to a ji daga waɗanda abin ya shafa a ji daga bakin hukumomi sannan kuma a ƙarshe a ji ra'ayin jama'a me mafita wanda shi da taimake mu ƙasa gaba ɗaya ta mu ce in mun samu ala mun samu ala mun samu nasara mun samu nasara. Madalla to sauraro a nan za mu dakata cikin shirin na wannan lokaci shi a yau sai idan Allah ya kama shiri na gaba yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsiya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi bi salam. To a gaida Shamsiya yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayuwar masu sauraron mu. Jama'a salamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Suf Meleda Gwalalo jihar Bauchi ya ce salam BOA ku bani dama ne kira ga hukumar agaji ta jihar Bauchi ta gaggauta taimakawa al'ummomin garuruwan Sakwa da Gara da Kutunus da Adabda da Kore da Iflayin ambaliyar ruwa ya laƙume musu gidaje da gonakinsu da fatan za a gaggauta taimaka musu. Sako daga Shehu Adamu Jau ta ce duk ɗan siyasar da ke neman fakewa da jam'iyya domin ya ci zaben 2023 to sani cewa yana ruwa kusa da kada kuwa domin a wannan zaben mutum za mu duba ba jam'iyya ba domin mun gaji da yin zubin adashin da ba a kwashewa. Yanzu kuma sai labarai a takaice. To Hafiz a takaice a gobe Litinin 19 ga watan Satumba. za a soma gudanar da addu'ar jana'izar marigayiya sarauniyar ingila elizabeth ta biyu a westminster abbey da ke birnin london tun da sanyin safiyar yau lahadi sarauniyar ta soma tafiyar komawa london sa'ad da aka yi tafiya da akwatin gawarta ta tsawon kilomita fiye da ɗari biyu da tamanin a cikin motar ɗaukar gawa daga bamoral inda ta rasu a ranar alhamis zuwa edinburgh ma'aikatar tsaron birtaniya ta ce sojojin ukraine na ci gaba da samun nasara a yankin kharkiv bayanan binciken sirri na ma'aikatar da aka wallafa a shafin twitter a yau lahadi sun bayyana cewa akwai yiwuwar rasha ta janye dakarunta daga yankin amma an ci gaba da gwabza yaƙi a zagayen muhimman biranen kupiansk da izium dakarun na ukraine a jiya asabar sun ba da rahoton cewa sun karbe ikon izium sun kuma tura sojojin rasha a tsallaken kogin oskil wata madatsar ruwan wurin haƙar ma'adinai ta fashe tare da haifar da ambaliya wadda ta shafe gidaje da motoci a tsakiyar ƙasar afirka ta kudu kamar da jami'ai suka bayyana a yau lahadi suna masu tilasta wa mazauna yankin da su fice masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu gaba ɗaya na yau yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc